اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بيك يا نمو نعم. غوتا محرم غوتا بيا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دو بيا دتاريه دا أربعين دهو الله تعالى مكيرو كوي من داتي da muwafaka na duniya da zahira don rikin sunayensa alherin da ke cikin wannan shekara ya Allah ka haɗa mu da shi sharorin da ke cikin da kuma Allah ka kaɗe mana su, Allah ka karɓi ayyukanmu Allah ka tara shokin mu a gidan aljanna to ya zama dole ko kuma yawa aiki ya zama insha Allah dama tun lokacin da muka yi asabar aka ce akwai ɗan uwansa ko ashikur to sai mu jona shi daga nan mu ja kuma mu tsaya sai inda Allah ya haɗa mu a littafin manzilata shukuri matsayin godiya ga Allah tabaraka wata ta'ala wannan ma wata martaba ce hawanta ake bayan marati kamar dai yadda za a gani wahiya min a'alal manazili wato a shukurken na daga cikin mafi ɗaukakan manziloli wanda ake bukatan mumini ya kai ta وهي فوق منزلة riba wa ziyada subhanallah tana daga cikin mafi girman ɗaukakan gamsuwa yarda da ƙaddara rubuman ƙaddara ita ta wuce wannan matsala ta kai ta kuma da ƙari to ai kai da gani wannan ya rungumi kaddara wannan kuma da ya rungumi kaddara yana godiya da abin da Allah ɗora shi a kai iftila'i galiba ne shi aka fi damuwa da shi wanda isamu mu aka ɗoro masa kaddara samu na dukiya ko na ilimi ko na lafiya ko na mulki wannan ya gode a fili yake to amma wanda ya samu iftilai, ya rungumi kaddara bai samu damuwa ba in ma ya samu damuwa ya danɗe ya cije sannan ya bi ta da godiya ga Allah to kai da gani ka fara bambanci kana ciwo kana menene kana godiya ga Allah wannan abu da Allah ya ɗoro maka ɗan kaɗan ne daga laifukanka aka sabo ba a zauna mutum musifa haka kawai eh musifa tana zuwa Allah ya maki mutum ta zama jarrabawa ta zama ka gano kurakuranka to lalla wannan musifa ta narkar da zunubai ta narkar da zunubanka ƙanana ƙanana fa manya sai an haɗa da su ba Allah ya taimaki Abdurrahman na jin sai yana cewa za a yafe maka zunubin ciwo na ba a yafe ma zunubanka amma ƙanana ƙanana manya manya na nan mala sai ka bi su ɗaya bayan daya ka tuba daga gare su to saboda haka nan nan da ji tashin farko kawai sai mu ce ma a yi fatiha a tashi an gaba karatu za a shukuru na gaban rida rida karin gumi dara da Allah ya ma ba ka fushi ba ba ka ci ba ka yi tafakkuɗi ba amma wannan in kafa mu kaddara ka gode wa Allah Allah ji kan wani bawa daga cikin bayan Allah a wani himma na fara yawan mantawa ɗansa ya mutu ya ci kwalliya ya fito malami ne daga cikin malaman addini ɗan fa yana fashi ba ba a fashi ba al'umma ma na fashi amma ran da ya mutu kawai ci kwalliya ya fito a kaca ah, malam ne haka sai ce nuna godiya ga Allah abun da ya same ni nan kowa da nan nuna wa al'umma halin da na shiga na gode wa Allah ba sabon Allah ka ba nuna tsikewa farida mun darje fi shukuri shi runguman kaddara ai ya narke a cikin godiya ga Allah idh yastahilu wujudu yastahilu wujudu shukri bidunihi ba yadda za a yi mutum ya bode ai ba tare da ya rungumi abin da aka ba shi ba sai abin da aka ba shi ya yi masa ya gu a sannan zai biyo da godiya وهو وعيد السكر نصف الإيمان الذين إلى إيماني كما تقدم والإيمان نصفان نصف شكر ونصف صواب تقدم الصبر أما قراءته وقد أمر الله به ألا يأي به da shi ainihin shukuru wannan a ziddihi ya hana kishiyarsa wa asana ala ahlihi ya yaba wa ma'abotansa wa wasafa bihi khawasa khalqihi Allah ya yaba wa keɓaɓɓun halittarsa da shukuru ka duba kila za mu gaishe nan gaba lokacin da aka je a filin aljiyama. ana neman wanda aka je ceto an samu annabi ibrahim ya ce na nafsi sai ce ku tafi wurin annabi nuhu an kira shi abdan shakura to kana jin a banza ba ta maka abdan shakur sai ka yi aiki jama'a ba san mutane da raki ba da karaya ku taya mu roƙon Allah mu samu zuciya mu samu a kan jarrabawa musamman daga Allah ba wai za mu zuba ido ba a ci mutuncin musulunci mu ce mun gode mun haƙura o oh, don ka taɓa musulunci za ka gani amma ka dara daga Allah karɓe ka saboda kana aina yaba wa masu godiya ga Allah waje anahu ta khalqihi wa amrihi ya sanya godiya ga Allah gaya ba gayan umarninsa wato a um, halitta mutane an halicce su ne don su zama masu godiya kamar yadda an halicce su ne don a yi masu umarni wa wa'ada ahalahu bi ahsanil bi ahsani jaza'ihi yayi alkawari wa masu godiya da mafi kyawu sakayyarsa waja'alahu sababan limazidi min fadlihi Allah ya sanya godiyar nan dalili na ƙarawa na ƙararsa layin shakarsa da amshitar nawa wa harisan wa hafizan da ni'amatihi kuma godiya ga Allah na sa tsari kiyayewa ga ni'imarsa wa akbara na ahlahu humul muntafi'una bi ayatihi kuma ya ba da labari masu godiya ga Allah ne ɗai masu amfani da ayoyin Allah واشتق لهم min asma'i ya يا باص suna. daga cikin sunayensa fa innahu subhanahu huwa shakur ainihin Allah shi ne ashako mai godiya mai yaba wa ɗan aiki kaɗan da ikhlasi ya ba shi lada mai yawa wa huwa musulu shakiri ila maskurihi Allah shi ne mai sadar da mai yabo mai godiya zuwa ga wanda yake gode masa. kana godiya ga Allah kana godiya ga Allah Allah ya yi maka alkawalin zai haɗa ka da shi bal yu'idu shakira mashkuran zai mayar da duk mai godiya a ba shi siffan mai godiya na a shakir ismul fa'il mashkur wanda ake yabawa duk mai godiya tsora ga ana yaba masa wa huwa gayatu ridha rabbi shine kololuwan yarda ubangiji min abdi martaba da zaka nema babban martaba ta karshe ta koli ka kai martaba mashko wanda ake yabawa kowa duniya aka ce ai wani ya yi biginta wance ta yi kokari ta yi biginta a bakunan mutane amma ba ita ce za ka fito ta faɗi ba باچی نے زی پتو ایفا ایمان ایدم بتا دیں تو کپا دیں چی تو اللہ ایفا نجر سے یا اوکو اللہ ایفا ایدو نگا اللہ قال اللہ تعالی وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایہ تعبدو کفا گو دیں ایمو من اللہ دیں اوکو ان کن کفا دیں ماخبوتا اللہ ان دے اللہ کی وضا تو کفا دیں ایمو من دیں اوکو don an sutala wata ‘yan ni'ima tare da kai dubbanni na nan ina ka ga urwata wunan zubai radiyallahu an ya je da yaya bakwai babban ya mutu ya je da gaba hudu hannuwa biyu da kafafuwa biyu aka gutsura kafa daya yake Allah na gode idan ka karbe ka bari na da yaya da ka dauke daya Allah na gode wanda ka bar min na zo da gaba hudu ka dauki daya ka bar min wajen guda hudu to Allah na gode ma kullum ka duba in an dauke ma an bar ma in an dauke ma an bar ma sannan kuma ka dubo irin abubuwan da kake aikatawa baya ka gode wa Allah da Allah fa wannan jaraba ta tsaya a haka wa fi sahihaini عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام حتى تورم قدمه يا هاكي دا قمصت بلا يوم كدوما سلف لله تجده وتقاقر sai da kame kame sai an ta da mutu sai an tuna da mutu shi ku wannan kafin ba san da da ce ba kuma magana sai ingantacciya faƙila na ku aka yi ba na ba za haka تفعل هذا وقد كفر الله لك ما تقدر من ذنبك وما تأخر من لكي صلى كفى تقبله gashi alhali الله يا يا شبك abubuwan duk da suka gabata na zurfanka in akwai da ba wanda zai taso kama kazalika a kuno abdan shakura yau ga daɗi na neman ya zama bawa wanda ake yabawa wanda shi ku ba annabi ba ya zai yi ina zai sa kansa ya tsinci kansa cikin lalaci mutuwa zuciya sai kwakwazo ala ya ba mutum abin da bai aikata وقال لمعاذ رضي الله عنه والله يا فؤاد إني لأحبك إذا بنك يا كيف ارتفع النبي نبينا فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة كذا كمدة كدنجي أبايا قوة سلطة اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك yayi daidai da ba zai iyaka na abudu wa Allah ka taimake ni akan ambatonka sallah a sunansa tasbihi da gode ma ni'imomin da kai wa husni ibadatika da kyakkyawan yi maka da'a wannan duk mai hankali shi ma ya dage inda ba shaitan ya fi karfin mutum ba mai mai wahala a wannan اللهم إني اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك in ba fa'a ba sai dai wurin karantawa a littafi kana rufe littafin rashin rabo da kansa ko ne ke faruwa sai ka ga mutum ya manta ba wanda za ka karanta wannan bai sa shi ba duk wanda ka taba ya sani ya haddace ya haddace da wani amma in za a zube ban kwarya to Allah ya sauƙaƙe tun daga duniya kun ya saba aiki wa asalin shukuri fi wata lisani a asalin godiya ga Allah yadda a tsarin harshen larabawa zuhuru asarin gizai fi abudanil hayawani zuhuran bayyanan bayyanan gurbin abinci a jikunan dabbobi mana in an ce da dabba ta ce ta yi kiba ta yi kiba sai ce wannan dabba mai godiya ce shi ne bayyanan gurbin cin abincin a jikin dabba zuhuran bayyana kenan a ga dabba ta yi ul-ul ta wani alama an ciyar da ita an shayar da ita ko kuma ciyarwa da shayarwa ya yi fa'ida kazalika haqiqatuhu fil ubudiyyati to ai ma haka haƙiƙaninsa yake a wurin da'a ga Allah wa huwa zuhuru asari ni'amati llahi ala lisani abdihi badalan ya bayyana a jiki to sai dai a dan ada ya bayyana a harshe ma'ana bayyana shine bayyana gurbin ni'iman Allah ma'ana bayyana ni'iman Allah ala lisani abdihi shine godiya ga Allah sana'an wa atirafan mutum ya bayyana ni'ima kuma ya amsa Allah ya yi masa ni'ima duk inda kake Allah ya ma ni'ima sai dai ka je godiya ga Allah ka dubi annabi ayyubu alaihi salatu wa salam amma na abu kilabata ya fi fitowa filin sahabin annabi ko ɗalibin abdullahi dan abbas wanda ba hannu ba kafa jiki ba lafiya yana rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yana neman Allah ya taimake shi yadda zai gode irin wannan ni'ima da Allah ya masa bawa daga bayan Allah ya gankaro ya ce wai kai wata nima Allah ya maka haka ga jikinka ya ce kai baka gani ciwo ma gaya hawa yake a jikina in jiki ba lafiya baka ji sai na tangarau ba akwai ni'imar da tafi wannan da hankali na garau ina subhanallah subhanallah har ka jiyo ne daga nesa na rabbi ne ai ba ni'imar da ta wuce wannan ce gaskiya ne to kana da bukatar taimako nan da yace a nemo masa dasa ashe dabbobi sun ci nan to nan dai abin da ake nufi kawai anan ka yadda da neman Allah da ya maka kuma ka ganta kada ka waye gari zuciyarka abin da ka tufa a gaban in baka same shi ba shikenan Allah bai ma kowai ba na yara ko wani lokaci musibar na samun mata duk abin da za a yi mutu wasu ran da ka nemi ta nemi wani abu ba kai mata ba sai ta ce ba ta taba ganin alheri tare da kai ba duk wancan abin da aka ya wuce wannan ba ana faɗa musu ne ba don abun nan su. ku gyara kakku yadda ku musu da irin wannan batu a irin wannan hali annabi ma fa ya ga mata a aljanna a wuta kai ya tambaya me ya sa yawanci suka tafi wuta yake ba su godiya ga Allah suna buturcewa abokin zama kada ku bari ku mutu haka kada duniya ta rode ku kada al'ada ta rode ku wannan al'ada da duniya ba ta fidda ko a can ko a duniya ba ta fidda ko wa ala qalbihi a samu godiya ganima nan a zuci shuhudan wa mahabbatan mutum ya ga me yake da suna ni'ima kuma ya sau ni'ima da Allah ya dafa ya yi wa yau kila kuka masa baya ba a yi mutum ya ga ni'ima a sai mu fara jona ka da urwatu bin zubair ka dawo ka gani idan misalin kila baka da kafa sai ka ga wani baya iya magana idan kana kuka ka zo a kafa ka da abokin hawa baka da abun hawa afwan sai ka ga wani yana tafiya ba takalmi kai ku hada takalminka duk inda ka duba malam kafa wani za ka samu abin da zai tunatar da kai Allah ya wadatar da kai idan kana cikin kawo ba ka da lafiya sai ka da wani na nan ribis sai dai a juya sai a zaunar sai a kwantar sai a yi kara to saboda ka da mutum kullum ka dinga duba na ƙasa da kai sai ka gode in ka kalli na sama da kai wajen fagen aiki da za ka kalli na sama da kai amma wajen ni'iman Allah wajen gode kalli na ƙasa don haka mutum ya ga Allah ya min kaza Allah ya min kaza da ni kaza ne yanzu na zama kaza da na kaza yanzu na zama kaza wa mahabba wa ala jawahiri a ga alamomin abun a gaba buwasa in kiyadan wata mun duba za su zama nawa sun hudu bai gai ba zuhuru asar ni'matillahi ala lisani abdihi ya eh, kamanya zai dinga faɗi ina da kaza sai dai kada kuma ya zaki a harshen ka kana godiya ga Allah kana duba Allah ya wadata ka da kaza Allah ya wadata ka da kaza a wurin da ida ce a faɗi komai daidai ana yin sa daidai da abin nan tsaka-tsaki sana'an gashi nan shi ne ko duka wa a atirasa zuciyarka kuma ta dinga ganin ni'imomi kuma kana son mai ni'imar gababuwa ko kuma su sallama su da kuna cewa hudu ne uku hudu ne uku ne ina na hudu uku ne to wannan ana bukatar kasa su a zuci wasu kuro mabaniyun ala khamsati qawaida tafa shi godiya ga Allah kafin a samar da godiya ga Allah sai an haɗa abu biyar na ɗaya hobo shakiri lil mashkuri bayar da kai ainihin ƙanƙantar da kai ga mai wannan godiya ga wanda yake wa godiya babu dama ka yi godiya kana girman kai ai kun ga ko du'a'i za ka yi ya kamata ka karyo ba ko ya kamata ba ya waje ba ka kankantar da kai ka kanka ga wanda kake godewa mai biyi wa hubbuhu lahu shi wa mashkuru ne Allah da ake godiya din ya zama ana da tsananin son shi sama da dukkan komai wannan mun yi maganganun hanyoyin da ake bi a samu son Allah ganin ni'imominsa ganin wadatuwarsa mun sha an sha buga mana misali da numfashi an sha buga mana misali da abubuwa iskan da mutum yake shaka an sha buga mana misali da jin da mutum yake yi abubuwa dai ga sunan haka ka gansu to wannan za su samu kaso sun zama biyu da ga kaskantar da kai ga so wa atirafu bi ni'matihi da amsa ni'imansa gare shi amsawarsa ga neman Allah kada kullum mutum ya zauna babu babu babu kun babu nan zai haifar mana bala'o'i kuma shi ke samun mu yau za ka iske musifofi sukan auku mana ba mu iya magani wa kawunanmu mu kowa ya riƙe nashi za ka ga misalin an sha mutum kila a anguwa ko a nan masa ko a wani masalance yau mutumin da ake zaune tare da shi an tafke shi in don irin miliyan ɗaya wurin kaza nan ɗin yanzu muna iya cewa ta muna bukatar dubu goma goma za a fitar da su tun da ne an riga an san mutum shi ma ina yi to amma mu yanzu da za a ce an dubu biyar biyar dubu biyar da akan wata matsalar da ta shafi addini sai ka ga mutane wannan yi kaddi marigilan wannan akira ukura ko ba haka ba in kai aka ce za a dubu biyar biyar me za ku yi aiki za a yi in kana iya ma ga mai kayan zuba masa dubu biyar sai malam sai a tsaya wannan ya ce to in mutum baya da shi fa ba ka masa mugun halin ce to bari a ɗauke mamanka za ka fitar da dubu biyar ba dubu biyar ba ɗari biyar za ka fita, in aka ce an wuce da mamanka ko an wuce da matakka ko an wuce da wani ɗanka ko an wuce da wani babanka ba dubu biyar ba dubu ɗari biyar za ka fito duk inda za ka shiga kuma ka fito da so za ka je ka fito da so ake da gangan muka yi muka daina aikin Allah a kullum komai namu na Allah ya zama maneji maneji maneji ba mu saka mu ba to kako tun da ba mu taimaki addinin ba me muke ake bar in tansurullah eh? yansurku ya za a in tansurullah yansurku ni har na karasa me suke nufi ma'ananta shin tukuna kai da ka tsaya kana bara kai ne Allah in mun taimake ka za ka taimake mu ina in kana da lafiya da ya an san da kokarin ka shiga da fitanka duk inda aka tashi aikin Allah za a ganka kai biji biji ana yi tare da kai a faɗi da kai a tashi da kai ka ji ka yi rauni ka a yi wani ne gobe in musifa ta same ka sai ka ga Allah ya je da wuta ne a kanka Allah zai taimaka muku lokacin bukata wannan ya ma gaggauto da shi tun daga duniya domin menene mutum abin da ke mai za mu taimako a lahira to amma duk mai taimakon addinin Allah sai ka samu tun daga duniya ana taimakon sa shi zai turo da bayin Allah kuma ku yi mulahazan wa'in abubuwa mutum bai tashi neman zuwa a faiki a wuri sai ran bai shiga ba yanzu nan zai zai ce to jama'a ga halin da na shiga kamar da yadda aka saba yadda ake kaza yadda ake kaza in shi aka nema baya badawa to zai ga mutane a anguwa masallaci na cike sun kai kusan mutum dubu daya amma a fitar da wasu kuɗi wanda suke ba sai ga suna nema su gagara a kogon tun daga duniya Allah ya gare mu to saboda kan nan wa atirafuhu eh, mai yamri hubbuhu lahu wa atirafuhu bi ni'mati bi ni'matihi ya yarda Allah masa nema ya daina kokan babu kokan babu hasali ma ba nema hannun ka ba kuma na gaba wasana wa alaihi biha da godiya ga Allah bisa wa'annan nemomin godiya ga Allah alaihi biha ya goye da yabo bisa Allah ta'ala da wa'annan nemomin da ya masa wa Allah ya ta'amila hafi ma ya karahu kuma ba zai amfani da ni'iman nan ba cikin abin da Allah yake ki ka tattara kuɗinka ka gyara rediyo don jin disko ka tattara kaza a ainihin ka sayo waya ta sauraron kiɗa ta sauraron shiga tashoshi ta sauraron kalle-kalle bai isa haza to nan sun cika kuwa na ɗaya خضوع الساكن للمشكور نبي حبه نا أكو بنعمته نا أفضل كنا نا بيار to ni dubai min ba a min da hawa Ina sai na mai min gaba shi kadai ban fara shiga rubuwi <laughs> kaga an koma ya ko yadda zan yi aiki da shi ana da kwanci na da waye ba hannu ko <laughs> da? eh eh azari na daya kaskantar da kansa ga wanda ike godewa donar biyu eh ya san sa ga shi allah kenan na mhm. na uku kankare ka ba da wani ba airin na fafon kuna ta haddan wa'incan da gaina abokin gasa sai na kyale su har da rubutawa ina ina yawon da yake ba ma ba eh ta na uku hausan muke so matsararta da ta ana al'ada ta yi ana bungane bungane bungane su mun gane shiru da ba a yi min a mai da min kwariyar da ta je da dawo an baton itira ba an bar itira ba an sawa sako yarda a tarifu ma muka ba abu ulaka bi zambi na amsa laifin da zai ba na amsa na yadda da neman na me na yadda da wannan ni'ima da kai ne amsawarsa ko tabbatarwarsa ga ni'imar da yi masa eh ya ya samu mai ara godiyarsa gare shi a godiyarsa ga Allah da wa'annan nemo mai mhm. ala ya sami lahafi ma ya kara sai ya samu mutum biyar a kowa a bashi lacca a kan khudu shakiri lil mashi kai kayo mana bayani a zai dauki dogon lokaci gashi kuma Allah ta taimaka ba kowa ne yake da madarajin salike da dan balle bi shi eh? na biyu na hubbuhu lahu a ce kai kuma haka alhubbu ya samu naka bai samu ko ɗaya ba a ina ba ba kawa to so da kanan dai wa'annan su ne ƙa'idoji sai ka koma kai musu karatun aiki nazari da abin nan ɗansu. فهذه الخمسة مثلا وإن بير هي أساس الشكر سونة توشن godiya ga Allah kaga ba ma godiyar ne ba foundation foundation don kaga akwai sauran abubuwa kuma kwanci a gaba wa bina'uhu alaiha ginin godiyar na akan su yake famata udima minha wahidatan tarka shi a duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikinsu ihtalla min qawaid shukuri wannan ka'idodi na godiya sun rushe ya falle ka'idatu eh, ihtalla ka'idatu kenan za a ce min qawaid shukuri wata ka'ida daga ka'idojin godiya ga Allah ya rushe wa kullu man takallama fi shukuri duk wanda yi magana a godiya wa haddihi ya ɗauki yi magana kan godiya bayani kenan ya yi kalima da ta'arifin shukuru fa kalamuhu ilaiha yarji'u maganganunsa kaf in dai godiya ga Allah ne zai dawo kan wa'annan ko dukansu ko ɗaya daga cikinsu wa alaiha ya duru duk magana ta godiya a kan kansu yake zagayawa fakila an ce hadduhu shi ta'arifin godiya ga Allah a shukuru kai ito godiyan kenan hadduhu annahu al-i'tirafu bi ni'mati al-mun'imi ala wajhi al-khudu'i nawa me aka ce a farko a bi na kawai kuke eh أصل الشكر في الوضع اللغة اللساني أي ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بين وانا أي لغة تعمى حقيقته كنا حقيقة الشكر في العبودية كو وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ظهور أثر نعمة الله إنا ذي كومر ظهور اثر نعمه لك واعترافه بنعمته يا سي shine wa atirafuhu bi ni'matihi eh? eh? eh, ta amma shi kuma wannan sai ta ah, hadduhu annahu al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi yarda da ni'iman mai ni'ima ala wajhi al-khadu ta fidda kan da kai kaga an haɗa na nawa da na nawa na ɗaya da na uku kaga da shi yi tarifin kusan ya kwashi ƙashin bayan sauran ma za su fito a ciki wakila an ce huwa rukuful kalbi ala mahabbatil mun'imi wal jawarihi ala ta'atihi wa jarayanil lisani bi dhikrihi wa sana'i alayhi ai kusa ya kwashe su Shi ne dokofan zuciya kan son mai ni'ima ai kaga mahabbatu nan. zuciyar ta da kofa ba ta kallon dama ba gaba kawai ita dai tana kan son mai mata ni'ima son mai ni'ima wal jawarihu gaba kuwa ala ta'atihi an yi maganan kuwa ainihin ala ta'atihi kuwa sun shagala sun karkata bisa bin Allah wa lisani bi dhikrihi da gudanawan harshe da ambatarsa wasana'u alai wa qala daud alayhi salatu wassalam ya rabbi kaifa ashkuruka yaya zan gode maka yaya yadda za a iya ce gode maka in ji daga gare ka وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا saboda idan na gode ma da in shakartu idan na ku ai kaga godiya in na gode maka wani samu na yi shukuri ni'imatun alayya ai godiya na wata ni'ima ce a kaina daga wurinka tattaujibu biha shukuran wanda take cancantan wata godiya daga gare ka faƙala al'ana shakarta ne ya da'au ai ka gode ni ka gaba gode tun da har ka yadda kai itirafi idan ka gode min samu za ka yi idan ka gode min wannan godiya taka za ta samar da wata godiya ai wannan shine godiya gare ni ka gode wannan abin da ka samu shi ma ya cancanci wata godiya ita ma wannan ɗin ta cancanci wata godiya to haka ذاك شكري نعمة علي ما عند من من علم علي من عندك تستوجب بها الشكر شكرا فقال الآن شكرتني يا داود وقال جنيد رحمه الله وقد سأله sariyu an shakuri sariyu ya tambaye shi game da godiya wa huwa sabiyun ba'du shi sariyu din yana karami yake a waye ne tambaya wa qala junaidu wa qad sa'alahu sariyu junaidu aka tambaya an shakuri wa huwa sabiyun ba'du yace ashkuru Allah yasta'ana bi shay'in min ni'amillahi ala ma'asihi shikenan fa qala min ayna laka hada qala min mujalasatika yace aini ya subhanallah daga ba kowa magana wa qala junaiduku wa qad sa'alahu sari sari junaidun ne mai aka tambaya junaidun ne amsar tun da lura wa kala junaidu wa kada sa'alahu wa junaidu kenan sariyu sariyu ne ya tambayi junaidu lokacin junaidu na karami ai kakan zauna da yara kamar kuwa aji ba kakan zama yaro ba ka ce ka yaro mai kaza ka yaro mai kaza to shine yayin da sariyu yake tambayan shi an shukuri wa huwa sabiyu man junaidu ce a ashkuru Allah gafarta malan Allah ya yasta'ana bi shay'in min ni'amillahi ala da'afihi shi godiya ga Allah shine mutum kada ya amfani da wani abu na ni'imomin Allah akan sabon Allah kada ka yi amfani da idonka wurin sabon Allah kada ka yi amfani da da harshenka harshe ai ni'ima ne a wajen sabon Allah kada ka yi amfani da kunnanka a wurin sabon Allah kada ka yi amfani da hannuwanka wurin sabon Allah kada yi amfani da kafafuwanka wurin sabon Allah ashkuru Allah yusta'ana bi shay'in min ni'amillahi ala ma'asi faqala min aina laka hada aina ka samu wannan qala min mujalasati saboda albarkar zama da kai abunda nake ji ne a wurinka yau da gobe to dama tun da mun cika kanmu shiga wani wuri za ka ɗabo wani wuri abu tun da muna saboda aka ce ɗan uwansa shukuru to Allah ya taimake mu mun zo shukuru nan littafi ba a barci ba zai dawo insha Allah wuraren zai dawo ko dai ba dai amma kan tun da muka huda muka ji ƙanshi ƙanshi, za mu ɗora shi amma nan za a zauna amma ban da gobe gobe kam duk kowa wanda yake da ya san abin da ake gobe sai ya zo da shi wanda bai sani ba sai ya zo ya game za a yi alawa shi daga nan jibi ya zo da shi alhamdulillah ah, na yi rashin lafiya na ga mutane suka son damu da yawa da Allah ku kwantar da hankalin ko irin wannan kada mu manta karatu ba akwai saboda akwai shakuru don haka nan kada a damu da cewar abu nan kuma nan kaban na abubakar aljazairi ne an yi karatu an tashi kowa na son sai hannu da shi idan eh, yan uwa na yan afirka ko kai hannu da ni kashe ne za ku yi kashe ne za ku yi yanzu ba zan yi hannu da ku duka ba in na yi hannu da ku zan ji ciwo don haka nan ne dai ina indihi ina cewa zan muku du'a yi zan da du'a'i Allah ta'ala ya saka muku wani tun da zai bancin da cin du'a'i ba amma dai zan yi shi haka Allah mu haɗa a zukatan mu gaba ɗaya mu roƙi Allah Allah ta baraka wa ta'ala ka yi ayyukan mu kuma yadda muke kaunan junan nan Allah ta'ala ka haɗa mu gida rahama haka Allah ka ƙara haɗa kawunan mu Allah ka ba mu lafiya gabaki ɗaya alhamdulillah kamar yadda furgani dina da mu sauki iyakacin sauki duk inda ake samu sauƙi da ake nema na fahimci shi ba mu tsawaita ba ne ba saboda ina ga ina ƙaro wani ba san abin da kasuwar zai faru mana ba don haka nan sai mu tsaya a kai amma littafi ba wace ba ka zai dawo ko dai ko dai ko dai in kuma ma ba yi haka ba ko mutuwa na yi baƙi wasu ya san ƙara fashi yanzu ma wasu sun sa a masallatai da dama Allah ta Allah karbi aikin mu kama mu iko mu yi aiki da abun da muka karanta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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين